الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أعبد الله ولا أشرك به نعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara da hudu talatin 1439 lissafin nasara yau muna ashirin da uku ga watan biyar shekara ta da goma sha takwas jiya bayan tashi daga karatu duk da ƙwarewar lokaci mun sanar da 'yan uwa cewa yau in Allah ya amince za a ƙaddamar da asusu na kwamitin marayu ba zan manta ba tun kamin a ƙaddamar akwai honorable abdulmalik bungudu ɗan majalisa mai wakiltar maru da bungudu a jihar zamfara ya ziyarci wannan majalisi ya ce duk da ba a fara motsi na marayu ba shi bari ya fara motsin inda ya buɗe gidauniyar da tallafi na kuɗi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi to yanzu shugaba yake ƙaddaman daban da sunayen 'yan kwamitin marayu waɗanda su aka wa. lura da abin da ya shafi tattara wannan gudunmuwa kuma tsara yadda za a aiwatar da ita da kuma aiwatar da ita ga wayannan marayu gaskiya na cika da farin ciki kwarai da gaske da naga ana samun ci gaba idan ba ku manta ba bara wajen bude tafsiri shugaban kungiya na jiha ya karanta mana rahoton tallafin marayu da aka yi na bariya waccan shekarar kenan an tallafa wa marayu da adadinsu ya kai maraya dubu goma sha bakwai da wani abu muka ce a bara in Allah ya amince to sai mun cika ta ya kai dubu ishirin to ashe Allah zai mana gata ma fiye da abin da muke tsammani sai ga shirin da za a buɗe rahoto za a buɗe wannan tafsiri an karanta rahoto na kwamitin marayu na tallafin da aka yi bara sai gashi a bara an tallafawa marayu da adadinsu ya kai maraya dubu da wani abu mu da muke targetin dubu sai Allah ya ba mu dubu da kai da kaga wannan kasan akwai saukakewa ta ubangiji a ciki amma duk da haka shugaban izala na jihar kaduna alhaji tukur isa muna taya kamar na kwarai da gaske bisa samun wannan gagaruman nasara shugaban izala na jihar kaduna muna taya ka murna wannan ba karamar gagaruman nasara ce aka samu ba to bana muna addu'a allah ya samu kai dubu talatin domin kwamitin marayu sun tantance marayu da adadin su ya kai maraya dubu hamsin shugaban izala na jihar kaduna haka ne a rahoton shugaba marayu da aka tantance sun kai wajen maraya dubu hamsin a nan jihar kaduna to a cikin dubu hamsin din Allah ya ba mu iko ko dubu talatin mu samu mu ga cewa an tallafa musu da haka da haka in Allah ya da sai kowane maraya ma ya samu gata muna so nan marayu da Allah ya karbi iyayensu mu mun san ba sakaci ne iyayensu suka yi ba Allah ne ya ga dama ya aikata haka mu ma idan Allah yana so ƴaƴanmu su zama marayu wallahi kamin rana ta faɗi duk ƴaƴanmu sun zama marayu haka ne ko ba haka bane ne ganin damar ubangiji ne bar mu tare da ƴaƴanmu muna ganin su suna ganin mu to muna so bayan rayuwar mu ƴaƴanmu su rayuwa mai kyau Allah ya kula da su to babban hanyar da zamu bi Allah ya kula da su shine mu kuma mu ga mun kula da 'ya'yan marayu waɗanda suka gabata amma kamin na ce komai a takbir ina jin azumi ya kama ku matasa ban kabara ba a takbir to ba zan ba ku wannan labarin ba sai kun yi kabbara da ƙarfi a takbir <laughs> to ban san da wanne zan fara ba bari fara da sunayen kwamitin marayu <laughs> shugaban kwamitin marayu na wannan shekara shine alhaji ibrahim abdullahi ikara ibrahim abdullahi ikara yana nan a ya fito fili jama'a su ganshi su gane wa suka danka wa amana to ga shi a tsaye a gaban ku wannan shine shugaban kwamiti ibrahim abdullahi ikara a ina jin kuma amince da shi ba ku ansa ba kun yadda da shi ko ba ku yadda da shi ba to bayan Allah sun ce sun yadda da kai Allah ya sa Allah ma ya yadda da kai shine shugaba na wannan kwamiti sannan akwai abin na alhaji ibrahim adam kasuwar bacci sukun nau ɗazu mun tafi da shi zariya domin ta'aziyya an ga sukun nau ga nan tsaye kusa da shi akwai alhaji yusuf madi yana ina yana kan hanya akwai shek nasiru yusuf kedir wani zaƙaƙurar matashi ne ɗan ko suna ko kafar katako akwai adamu ibrahim daraton agaji na jiha darata shi har ya riga fara aikin yana yana rubuce-rubuce da suka shafi harkar marayu akwai muhammad awal elwazir ina elwazir yawa ga elwazir nan da fayil ɗinsa a hannu dama haka na san shi akwai muhammad awal musa gulma ɗan agaji yawa gulma ƙara matsuwa ta nan gudun domin mu samu haɗa kan 'yan kwamitin namu 'yan kwamiti kuna ɗan ƙara matsawa daga ciki saboda sauran su sami inda za su shigo akwai bashir adam mando ina mando yawa gani ya iso akwai imam musa babban magana babban limaminmu na masallaci kenan imam musa assalamu alaikum <laughs> so assalamu alaikum baya kusa kenan wannan liman kullum addu'a muke Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka akwai alhaji ibrahim abdullahi ricifa ina ricifa yawa ga ricifa nan ya kasa so akwai kuma dr bukhari adamu ina dokta yawa ga dokta ya iso waɗannan bayan allah su shugaban ƙungiyar izala na jihar kaduna alhaji tukur isa ya ɗora wa amanan lura da tattara dukkan gudunmuwa da za a bayo marayu da rabata kuma ina iya cewa kusan dukkansu na san su muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka bayan Allah ne da suka ba da rayuwarsu domin aikin addini kuma ƙwararru ne sun yi aikin sun san yadda aikin yake gudana muna fata Allah ya yi muku muwafaka Allah ya ba ku nasara muna kaddamar da wannan kwamiti da sunan Allah mai rahama mai jin kai to tunda mun ƙaddamar da kwamiti amana ta farko da ta fara shigowa hannun kwamiti shine akwai wakilan alhaji kasim barbados akwai alhaji abdulrazak inusa barbados akwai alhaji simwal usman jibril akwai alhaji mas'ud lawal waɗannan duk wakilai ne na shi alhaji kashin barbados shugaban barbados wato kamfanin barbados kenan ina fata an gane wannan wayannan wakilai sun zo mana da sako na alkhairi alhaji kashin barbados da waɗannan wakilai nashi ya buɗe mana tallafin gudunmuwa na marayu na bana da tsabar kuɗi naira miliyan biyu <laughs> wato alamu na nuna tafiya tana da ƙarfi sosai saboda tun tashin farko na fahimci da giya uku aka tashi ba da giya da aka tashi ba a takbir ashe kudin ma kashe da ne ba abin nan ba wai kudin a hannu aka danka su nan take aka zuba su a account shugaban kwamitin marayu ya ce ina ba da sanarwa yana jin alat a account su miliyan biyun ta faɗo a ciki ya ce kuma ga rasin su rubuta wanda za a miƙa musu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi shekaran jiya ko shekaran jiya waccan nake sanar da ku zuwa da muka yi kaddamar da gudunmuwa na marayu wanda ita uwar gidan alhaji kashin barbados ta yi wato na abin nan ummu amina aliyatin foundation Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karawa wa su albarka eh, Allah madaukin sarki ya kara tsare abin da suka samu Allah ya sa da mu da su duka muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama na faɗa muku cewa babban bukatar mu a lahira Allah ya ba mu aljanna ni da ita nake so san ramma ku ne dai ban sani ba ko ma aljanna kuke so duk mai san aljanna ya ce Allahu akbar sannan ni a aljanna ma ba na son ghetto area na fi so Allah ya kai ni GRA Firdaus kenan aljanna Firdaus nan ne GRA wurin da zamu yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dai nan yake nake so kai in ghetto ya ishe ka magale a ghetto oh duka Firdaus ake so ai makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya mafi sauki shine taimakon marayu annabi ya ba da garanti ya ce ana wa kafilul yatim ka hatai ne annabi ya ce da shi da mai kula da maraya a aljanna haka suke wa share bi ahi a sababa wa wusta wa na huma. yadda yatsan tsakiya yake makwabtaka da yatsa manuniya haka duk mai tallafawa marayu mai kula da marayu zai yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya saka da alkhairi daga yanzu an buɗe wannan gidauniya kowa na iya kawo gudunmuwa ko gudunmuwa ta kuɗi ko gudunmuwa ta tufafi ko gudunmuwa ta kayan abinci duk abin da aka samu ana iya kawo gudunmuwa kuma daga yanzu za mu ci gaba da ba da rahoto na gudunmuwa da aka samu na marayu a kowace rana har zuwa lokacin da za a ƙaddamar da fara gabatar da wa marayun nan da tallafi wanda duk shekara shugaban ƙungiyar jama'atu zaratul bid'a kamatu suna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau da kansa yake baro adamawa ya taho wannan majalisi domin ya kaddama mana da fara ba da tallafi na marayu muna addu'a Allah ya sa bana ma ya zama shi zai zo ya kaddama mana da wannan tallafi in Allah ya amince na'am ala ramma ina muka kwana Allah madaukin sarki ya ce wa lahu ma sakana fil laili wan nahari asalin kalmar sakana a larabci tana nufin istaƙarra hada'a wastaƙarra idan abu ya natsu ya kimtsu baya motsawa sai a ce sakana wato kenan wato a sukun ziddul haraka sukun shine kishiyar motsi idan kai motsi to yanzu ka bar sukun amma in ka tsaya kyam ka motsa ba to yanzu kana me sukun kenan ina fata an gane wannan sai Allah ya ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar duk wani abin da ya natsu a cikin dare ko ya natsu a cikin yini to wannan abu mallakar ubangiji ne da wannan malamai sai suka ce to kalmar sukun anan ba sukun diddul haraka bane ma'anar da kalmar sukun take bayarwa anan gurin shine sabata walahu ma sabata fil laili wan nahar domin da abin da yayi motsin da wanda yayi shiru bai motsi ba duk mallakar waye duk mallakar Allah ne kenan abin da ayat take nufi duk wani abin da dare ya bi ta kansa ko rana yini ya haska shi rana ta bi ta saman shi ko dare ya rutsa da shi to wannan abin mallakar ubangiji ne to wannan ya nuna komai ka gani a duniya da mai motsi da mara motsi da mai rai da mara rai da mai tafiya da mara tafiya da mai tashi sama da mai rarrafe a ƙasa da mai takawa da ƙafa da mai jan jiki duk wani abu da ka gani a duniya mallakar waye ne mallakar Allah madaukin sarki ne malamai suka ce an saukar da wannan aya lokacin da kafirai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad inna lanara ma hamalaka ala ma taf'al illa alhaja mu muna ganin babu abin da yasa kai dame mu da wannan wa'azin sai talauci bukata ce ta kawo haka neman abinci ne saboda haka babu matsala ka daina wannan wa'azin za mu yi karo karo mu haɗa maka dukiya in kana so ma za ka zama duk kafi mu zama mai kuɗi a cikinmu za mu yi karo karo mu haɗa maka amma wannan wa'azin da wannan da'awar da kake ka daina domin ga alama talauci ne sa kake yi in kuka lura har yanzu akwai masu kallon masu wa'azi akan talauci ne sa suke wa'azi akwai wanda shi iya fahimtar saboda masu da'awa neman kuɗi suke iya fahimtar shi kenan shi iya tunaninsa kenan saboda haka shi a rayuwar shi bai da aiki banda da zargin masu wazi akan kuɗi shi kullum tunaninsa shine ku dakata shugabannin kungiyoyin nan kan kuɗin da suke tarawa ya ake da su iya tunaninsa nan ya tsaya shi irin wannan ba shi ne faro ba daidai yake da wa'ancan kafiran da suka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka nuna masa neman kuɗi ne yasa yake yin wa'azi me yasa yake wa'azi neman kuɗi wannan shine tunanin duk wanda bai san addini ba duk wanda ba alheri a ransa bai san me ake yi addini ba to abin da zai fara tunani to waya ake da kudin nan yanzu wannan tallafi da ake tallafawa wa marayu sai ka samu wani a zaune kwandala bai taɓa bayarwa ba sai ce to ni mamaki da yau an ce an bada miliyan biyu yanzu ana nufin duk waɗannan kuɗin marayu za a rabawa ban gamsu ba bayan sallah ya ga wani dan kwamiti ya canja riga ya ce amma mun san za a yi haka ba cikin kwamitin marayu yake ba kuɗin marayu na ne aka raba aka bashi akwai su ko babu kun san dalili haka zuciyar shi take zuciyar shi baka ce babu alheri a ciki shi ba tunaninsa ya zai samo ko ya tunano ko ya gano wace hanya za a bi a taimaki addini ba a shi kullum kokarinsa ya zai jefawa shi bai bada ba to ya zai ya jefa shubha da kokwanto a zukatan waɗanda suke badawa dan su yi mai su ma su daina addinin ya tsaya a lokacin bukatar shi za ta biya saboda kan ya ga malami da riga sai ya ce haba ya kudin da aka tattara ne yana faruwa ko baya faruwa abin da ke faruwa kenan in kun nemi gudunmuwar marayu ya suka gudunmuwar tallafawa ilimi ya ce ƙarya ne su ake taimakawa gudunmuwar kaza kaza ya ce ƙarya ne hatta gudunmuwar da kuke yi na fata ku yi karo karo ku haɗa fata fata ta me talayya wadda wannan ƙungiya mai albarka ita Allah ya fara ba wannan fikirar shekara da shekaru duka da ake yin layya a Najeriya idan muka ce ka nuna mana wani abu ƙwara ɗaya da aka gina a sanadiyar sadakar fatar da al'umma ke yin layya ka iya nunawa kamin ƙungiyar izala akwai babu da Allah maɗaukin sarki ya kawo mana wannan jagora mai hangen nesa fadilatu shek imam abdullahi balalau ya ce to wannan fatar da muke tarawa muke yin dama bai halatta ka sai da ita ba to mu tattara ta mana a samu wani aikin addini a yi a shekara ta farko aka tattara sai da aka samu gudunmuwar fata ta naira miliyan casa'in da biyar abinda aka tara a shekara farko miliyan casa'in da biyar shugaba ya ce a ɗauki wani ɓangare a ciki a sa a wajen gudanar da manara tv a ɗauki wani ɓangare a ciki akwai buƙatar a ce ƙungiya tana da masaukin baƙi a cikin babban birnin tarayya abuja domin a nan muke da manara tv nan studio mu yake kowace rana akwai maluman da za su taso daga garuruwa su taho wannan studio domin su rikodin na program da za a sa a manara ya kai ga kowane wata muna biyan kuɗin da ya kai dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya akwai watan da in mun haɗa da taro muka biya abin da bai gaza miliyan ɗaya da rabi ba kuɗin hotel da muke saukar da maluma da shugabannin kungiya saboda nan ne headquarter hotel da zamu kai maluman nan mu aje su kana iya samu hotel din ma kila na kafiri ne akwai hotel din da da muke aje maluma a wurin sai daga baya muka gano ashe hotel din ma coci ce ke mallakar shi duk kuɗin da muke biya coci ake kai kuɗin bayan inda za ka aje hotel din kaddara ma na musulmi ne sai ka samu cewa ka'idojin tsabtace hotel ba lallai ne musulmin ya damu da wannan ba akwai hotel ɗin da in ka kai bakonka ka samu ana kai giya a ciki akwai hotel ɗin da in ka kai za ka ga an zo da karuwa ko wata arniya cinye ta a waje kana haɗuwa da ita a cikin lifta ko a matakala kana haurawa ita tana gangarwa ko ka zo za ka hau matakala tana gabanka ta riga ka fara hawan matakala rabin cinye ta zuwa ƙasa a waje ta yi shiga ta tsiraici ta fitsara wanda idan ba Allah ne ce ci imaninka ba sai ta dau hankalinka yace akwai bukata a ce muna da masaukin baki namu inda zamu kawo al'umma mu rinka aje maluma a wurin ya tashi da daddare ya karatun qur'ani ya sallan nafila ya yi duk ibadar da yake so hankalinsa a kwance babu wani abu da zai gurbata masa addini a wurin lokacin da muka fara wannan aiki kamar wasa shekara ta sake kewayewa aka nemi gudunmuwa aka samu naira miliyan saba'in da wani abu wajen miliyan saba'in da biyar duk da matsalar tattalin arziki da aka shiga a wannan shekarar da waɗannan kuɗaɗe aka hada wasu bayin Allah suka ba da gudunmuwa muka gina katafaren masaukin baƙi a Abuja kowa ya ji ya gano shi da za mu buɗe sai da muka gayya ɗan adam mai wayar gane hali sai su suka ce ai wannan asarar kuɗi ne ai yanzu ba masaukin baƙi ake bukata ba makaranta ya kamata a gina yanzu ba rashin kunya ba izala zaka ce ta gina makaranta makaranta nawa kungiyar izala ta gina mun san adadin makarantun izala mun san adadin masallatan izala wani ya ce ya kamata a gina jami'a waye ne bai san muna da project na gina jami'a ba amma gina jami'a zai hana mu bukatar masaukin baki inda zamu rinka aje maluman mu muna saving din kungiya kashe kuɗi wani ya ce asibiti ya kamata a gina akwai jihohi da dama da asibiti akwai jihohi ko mallakar kungiya ko mallakar 'ya'yan kungiya amma wannan larura ce da muke da bukatarta yanzu cikin taimakon da Allah ya mana kwamitin da ke gudanar da wannan wuri abinda zai baku sha'awa accommodation officer wanda yake lura da wurin shamsu dan marigayi sheikh muhammad rabi'u daura ne ka gane wanda ma ke wurin sunna daga gida ya fara shawuta yanzu za ka je ka samu ma'aikata a wurin ƙungiya ta sama musu aikin yi a wata guda da aka kawo mana lissafi baki da muka saukar sai muka ga mun ceci kungiya kuɗi sama da naira miliyan ɗaya a wata ɗaya hankalinmu a kwance yanzu wannan semina da muka ta yin agaji mun yi baki har daga ƙasar Amerika. akwai dr umar sallau daga ƙasar Amerika ya taso daga new york ya zo ya ba da takarda muna ɗauko shi daga airport kai tsaye aka kai shi masaukin baki ya ce wannan wani hotel ne aka ce a wannan masaukin baki ne na sheik abubakar Mahmud gumi sunan guest house kenan sheik abubakar Mahmud gumi guest house benaye guda hudu ne suka hana guest house villa guda hudu kowane bene hawa biyu kowane villa ɗaya villa ta farko an sa mata suna alhaji musa mai gandu muhammad marigayi shugaban kungiya villa ta biyu Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya villa ta uku Sheikh Imam Abubakar Ikara bila ta hudu daraktan agaji na ƙasa gaba ɗaya da Allah ya wa rasuwa Alhaji Ibrahim Tofa Alhaji Aliyu Ibrahim Tofa da muka bi sani da AA Tofa wannan fa aka ce mai masaukin baki na ƙungiya ne wallahi sai rike baki yana mamaki yana cewa ban taba sanin ƙungiyar izala ci gaban ku ya kai wannan matakin ba to kana jin Allah zai mana wannan daraja ba a samu wani baki bakiyan mahasadi yayi hasada ba to dan wani kare yayi haushi daga nan Kaduna saboda hasada ta kama shi haushin karan haushin karan Kaduna sai ya hana mu ci gaba da aikace aikace na alheri dan an samu wani bakin kare daga nan Kaduna yayi haushi sai ya hana mu da ci gaban addini bayan mun bude wannan gidauniya wannan wannan layyar da aka yi layya da ta wuce kun sake tara fata layya mun ce bara miliyan 75 aka tara wannan layyar da ta wuce sai da aka tara naira miliyan 95 kuma shugaban kungiya ce da wannan za a gina sakatariya ta kungiya ta ƙasa da ke abuja haɗe da katafariyar clinic da abolution bay wurin alwala da wankan gawa irin na zamani a saudiya tun da muka je muka ziyarci masjidu suleiman arrajihi a garin makka da shugaban kungiya na kasa muka ga wurin wanke gawa irin na zamani da suke da shi abin ya ba mu mamaki nan muka ga inda gawar musulmi ke da daraja shugaba ya ce in dai allah bai kashe ni ba kamin na mutu ko ban gina irin wannan ba ƙarƙashin jagoranci na sai na gina mai kama da wannan a birnin tarayya abuja da yardar allah a cikin zanen wannan yana daga abin da za a gina a wurin da kuma ka ta fara masallaci na juma'a tashi ka je abuja ka ga ikon allah an fara aikin ayi ne? aiki yana na har an fara gadan to wannan zai dame mu da wani kare ya zo yana haushi yana cewa damfara suke yi da kudin fatu su suka kwashe suka tafi turai yawon ido wai kudin fatu wai kudin da tara da fatun laye wai su aka kwashe aka tafi turai yawon ido wannan zai iya cutar da addini to mun ƙara komawa nan kuma da kuɗin mai aka riba tunda an kwashe kuɗin fatu an yi tafiya farko mun ƙara komawa to sai kaka kuma nan kuma da kuɗin waye sannan wai ga tambaya duk ƙasar nan ba jihar da mu zagaye ta da da'awa ba mun zagaye Afirka gaba ɗaya wai baka taba tunanin ya muke muke samun kuɗin da muke yin tafiye-tafiyen da muka zagaya Najeriya muke zagaya Afirka gaba ɗaya da da'awa ba kai dai kawai bakin cikin kai ka ji an ce izala ta shiga turai ta shiga Europe sai yau ka fara binciken ya aka yi muka samu kuɗin da muke yin tafiya da shi duk tafiye-tafiyen da muke na dawa ina muke samun kuɗin da muke zo ina muke samuwa alaran maga ka fito kwaskwas kai ma dan kwamitin fatun layya ne kuma kun san abin da ke faruwa kun san abin da ke faruwa wallahi mun san waye turo wannan karar wannan karar mun san waye turo shi wani takarai ne ya turo shi kun san dalili an kauce wa gaskiya an yi challenge mun yi magana akan wannan mimbari an rasa yadda za a yi da mu academically ba a yi ta yi challenge namu ba ba wanda ya isa ya ce ja aya mu ja aya ja hadisi mu ja hadisi ko giyar wake sha wallahi yana tsoro dan ya san kan gaskiya muke to tunda ba za ka iya fitowa ka kara da mu ba menene za ka iya yi sai ka samu wani bakin kare sai ka turo sai ka samu bakin kare ka turo to ba iya ba iya bugawa da mu shukran la fakara inji alaramma wannan muna yi wa Allah godiya ne Allah ka kashe mu akan wannan hujjar domin daga sanda baka da hujja ya zama shiririta ai su aka tattara aka tafi yawon ido yawon ido yawon bude ido bayan Allah su ɗauki rayuwarsu su jefa cikin hatsari akwai hatsari kamar ka zagaye turai ka zagaye europe da da'awa a halin da duniya ke cike yanzu kai da kaga wannan gasan ba karfin bane ba kokarin mu bane amincewa ce ta Allah ba mu kai maluman Najeriya karatu ba ba mu kai maluman Najeriya wayewa ba amma Allah ya danka aikin a hannunmu Allah mun gode maka Allah ka bar aikin a hannunmu ka bar mu mitai duk karen da zai yi haushi Allah ka bar shi ta haushi har ranar tashin alkiyama larabawa sun faɗi wata magana ku saurara larabawa sun faɗi wata magana suka ce izil izal kalbu la yu'zika illa nubahuhu fazarhu ila yawmil qiyamati yanbahu in dai kare bai iya cizo iya haushin kada ya iya wallahi ci gaba da harkaka babban matsiyaci ya ta haushi har kiyama ta tsaya ya ku bayin Allah ku ɗebi dukiyarku ku baiwa addini dukiyar da kuka bayar addini ake ginawa da shi yanzu ga bawan Allah ɗaya ya buɗe kwamitin marayu da naira miliyan biyu me yasa ya ɗabi naira miliyan biyu ya bada ya gamsu da me ake yi alhaji tukur isa kabiru gombe ya san ya kuke da kuɗin marayu fatu da ake tarawa a ƙarƙashin ƙungiya wallahi ko ni ko shugaba ba lalo san ake yi ba kusan dalili kwamiti ne ƙarƙashin kwamitin suke aikin tara fatun layar kai shugaba ne na jiha ka san yadda ake wannan zai nuna maka karen da ke wannan haushin bai ma san me ake ciwo izala ba shugaban kwamitin tara fatun fatullayya shine wa Sheikh Habibu Yahaya Kaura Katsina shine shugaban kwamitin da membobi shi ba mu sanya suke tara aikin ba ba mu san wasu kamfanoni suke sayarwa fatun ba saboda tsabar zafin kai ku tambayi shugabannin jihohi ɗauki ba daɗin da ake da su wallahi alawus da za a bari yan kwamiti su shiga mota ko su sha ruwa su je su yi aiki shugaba balalo ya ce ba za a taɓa a kuɗin fatun layya ba a je wajen shi a karbi kuɗin da za a ba 'yan kwamitin alawus kuɗin fatun layyar yadda ka ba da fatan ka haka kai tsaye za ta je inda za a gina addini da ita shugaban kaduna haka ne alhaji tukuri isa haka ne Don kai kada shugaban jiha kuke tara fatun kuka sai yadda ake shugaban jiha ya ce haka ake yi idan za su kawo rahoto ba shugaba ba lalata suke kawo rahoto ba ko kabiru gombe esco ta izala ta ƙasa ake tarawa gaba ɗaya a kira 'yan jarida a gaban 'yan jarida za su bi jiha bayan jiha kowace jiha na wata tara ga shugaban jihar in sun yi kwanye shugaban zai ce karya kuke yi kowane shugaban jiha yana wuri sai sun bi jiha bayan jiha jiha bayan jiha suna ba da rahoton abin da aka tara sannan su ba da jimillar abin da aka tara gaba daya sannan idan aka tara ƙa'ida ce duk kwandalar da aka same ta a ƙungiya daga kuɗin fatun layya babu wanda ya isa ya cire shugaban kungiya na kasa bai da power da zai bada approval a cire naira daya kwamitin batun layya bai da wannan idan kare bai sani ba ya kamata ya sani bai da wannan power kudin fatun layya ba mai taba kwandala a ciki sai esco ta zauna shugaba tukur isa ka memba da esco haka ne oh waɗannan kudin ne za a kwasa an tafi yawon ido to da wani kudi kuma ake wannan aikin da wani kudi aka gina guest house da yawa aka tara suka ɓoye saura suka fito da saura shaka bibu hayani zai saci kudinka don suke tarawa muke tarawa ba ku da ku ji ba mu kai lokacin da za mu fara addu'a kan wayannan ba za mu kai lokacin da za mu fara addu'a yanzu muna so duniya ta fara gane makareta da tukunna za mu kai lokacin da za mu yi sujada mu gaya wa Allah a gaban ku nan za mu zo mu faɗa wa Allah ku ɗaga hannu gaba ɗaya mu yi addu'a mai tofin alatsi ne a kansu amma yanzu lokacin bai ba tukuna muna fata Allah ya shirye da su muna addu'a Allah ya gyara su shi yasa kafirai suka zo suka ce wa annabi je karanta tafsirin ƙurɗabi suka ce mun fahimci neman kuɗi yasa kake wannan da'awar matsala ce to yanzu ka ban wa'azin ka ban wa'azin mu za mu maka karo karo sai Allah ya saukar da aya ce hauka kuke yi in kuɗi yake nema wajen Allah zai neme su walahu ma sakana fil laili wan nahar na faɗa muku surar ta tana da zafi sosai sai a hankali wata ayar neman alaran ma ya ja sai in ji kamar inda aka <laughs> walahu ma sakana fil laili wan nahari Allah ya ce huwa samiul alim shine as-sami'u shine al-alim shine sami'u mai ji sannan alimu masani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba alaran babban magana kai ku ce Allahu akbar Allah rama mai mita mana wannan ayar Mm. Allahu akbar Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gairar lahi a takizu waliyan yanzu wani Allah ne zai rike a matsayin wali wani Allah wani Allah zai rike shi ne wali na majibincin lamari na in ina da damuwa shi ne shi zai bar ruwan sama in na rasa haihuwa wajensa zan je in na rasa kaza wajensa zan je in na rasa kaza wajensa zan je irin abin da yan bid'a suke yi a je gaban kabarin shehi ana ka agaza eh, kai ke badawa in baka bada baya za a yi a samu wallahi na ga wani yadu kufa a gaban kabari yadu kufa a gaban kabarin wani to shi ma da dama dama wanda ya dukufa a gaban kabari akwai wanda ya fi ban haushe wai shi wai gadon da waliyin ya taba kwana a kai ne saboda haka shi yanzu gadon ma yake roƙo gado ka tallafa gado kai ake gado ka je da ɗan ya lalace da ko gado yake ruku <laughs> me wani Allah zai iya maka me wani Allah zai iya baka me wani Allah zai iya sa ka samu a gairar lahi a takid waliyan fadiris samawati wal ardh wato ga aikin da Allah ya yi in naka yana yi mana bayani shi Allah shi ya kago halittar sama ya ƙago halittar ƙasa da ya tashi ba wanda ya taba ya kwaikwaya kamin shi ba a taba sanin sama ba a taba sanin ƙasa ba ya kago halittar sama yayi ta ya ƙago halittar ƙasa yi ta yaya ɗan takararka yana yin wannan muga namu Allah wanda shi muke campaign a bauta mashi kai naka da kake yi wa campaign nuna mana saman da yayi nuna mana ƙasan da yayi to ga siffa ta gaba wa huwa yud'imu shi Allah shi ne wanda yake azurtawa wala yi ta'am bai neman komi wajen kowa shi ba mai azurta shi ba mai bashi sai dai shi ya bada tsakaninka da Allah naka yana karba ko bai karba ku faɗa min tsakani da Allah duk waliyan nan marasa rijista ku faɗa min wanda ya kunshe kuɗi aka kai mashi bai karbewa da an kunso kuɗi a laida ba ana miƙo zai karba ya makale a hamata ya ce masha Allah mu haɗu a suratul fatiha ka ji mugu wai a a suratul fatiha wannan kunshin da ka makale a hamata shi don me ba za a hadu a wurin ba sai a suratul fatiha <laughs> kowa in ka kawo zai in kana garrama dan ƙunso ka kawo ka ce ala gafarta malamin gomben nan ga wannan a sayawa yara siga sai mu ce Allah ya ƙara albarka in ga kawo alaramma Allah ya sa albarka saboda ba Allah bane ko Allah ne haka na kan kai ma shi yasa in ka kai yake murkushewa duk wanda aka miƙa ce ma to wallahi ƙarya yake duk abin da ya gaya maka ya ce wai zai baka lafiya zai baka kuɗi zai sa ka zauna lafiya zai baka mulki zai wai yaudara ka kawai zai bai iyawa wanda ake bautawa ne kadai wanda yake da wannan sifa wa huwa yut'imu wala yut'am malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da ayar da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Mm-hmm. wannan ayar ita ta fayyace mana purpose na halitta ɗan adam me makasudin zuwanka duniya wannan duniya da ka buɗe ido ka ganka a cikin ta wai me ya kawo ka wannan ayar ce ta gaya maka shi yasa wannan ayar tana cikin ayoyin da magabata suke bata muhimmanci kwarai da gaske a Qur'ani mai girma saboda ta gaya wa ɗan adam wai me yasa ɗan adam ya zo duniya kasancewarka a duniyan nan me ya kawo ka ah, ka zo nan masallaci ba jin wa'azi ba to duniyar gaba ɗaya da ka zo me ya kawo ka wannan duniyar me asalin mishin ɗin ran da zaka bar duniya ka yi shi ko baka yi shi ba shi yake nuna ka yi nasara ko ka taɓe Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna ban halici jinsin aljani ba gaba ɗaya wal ins da jinsin ɗan adam in aka ce ins da farare da baƙaƙe da wankan tarwada da wankan karfasa da dogaye da yan gajejeru gajejeru irin na china da indonesia da masu manyan ido da masu yan kananan idanu da da da da duk wani jinsi na dan adam da ka sani da aka ce wal ins alif da lam da lil al jinsi ne duk wani jinsi na dan adam da duk wani jinsi na aljani da mai kaho da mara kaho da mai kofato in akwai da mara kofato da mai jajaye idanu da in akwai to dukkan su Allah ya ce ban halice su dan komai ba illa face li lamu ta'lil malaman kanawa suka ce ba da banza ba li ya abudu sai dan su bauta mu bautar Allah ita ce kadai sai Allah ce ma uridu minhum min rizqin ban neman arziki a wajen su saboda wala yu'am wa ma uridu an yu'imun ban bukata su ciyar da ni saboda wala yu'am inna allaha huwa ar-razzaq ai Allah shine ma mai azurtawa wa huwa yu'im kaga kenan wa huwa yu'imu wala ta'am ita ce kawai aka yi wa harufan canji wurin aiki Allah ka gafarta mana saboda haka shi ya sa Allah ya cancanci abota mashi wasu malamai suka ce a sai suka karanta da wahuwa yi ta'imu wala ta'am akwai kira da ake karantawa wa yi ta'imu wala ta'am to ita mai wahuwa yi ta'imu Allah ne wanda yake ciyar da bayi wala ta'am shi kuma bai cin abinci bai me nan ma shi kada ke da wannan siffar akwai wani ustazun da bai cin abinci akwai wani akaramaka Allahun da bai cin abinci akwai wani malamin da bai cin abinci akwai shehin da bai cin abinci akwai gausin da bai cin abinci akwai nujaba'u da ba sa cin abinci akwai kudaba'u da ba sa cin abinci akwai autadu da ba sa ɗiban girki akwai akwai akwai kowa yana cin abinci akwai wanda ya kai annabi daraja annabi ma yana cin abinci ko bai cin abinci kafirai wa qalu ma li hadha rasul wa suka ce mali hadar rasul wai me ke ga wannan dan aika kan wannan dan aika wani irin dan aika ne wannan ya ce shi annabi ne shi manzo ne amma ya kulu da yana cin abinci wayam shi fil aswaqi yana zuwa kasuwa wani irin manzo ne wannan ya za a ce manzo yana cin abinci yana zuwa kasuwa ta kaka wasu suna ganin annabi ne bai kamata ya ci abinci ba tun da shi annabi ne ah ba mutum bane annabi ne shi ba Allah bane Allah ne wa huwa yutaimu wala am shi yasa Allah yace annabawa gaba ɗaya suna cin abinci wa ma arsalna qablaka min al-mursalin min al-mursalin Uh-huh. na'am Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ba mu aiko wani annabi kamin ka ba daga manzanni ayo annabi adam ma da aka ji shi aljanna aljanna ma ba ita ce ya ce aka sauko da shi ba karshen hujjacin abinci tun daga annabi nuhu annabi hudu annabi yahya annabi zakariya annabi salih annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi duk annabawan Allah Allah ya ce babu wanda bai cin abinci dukkaninsu kuma babu wanda ba dan kasuwa ba babu wanda ba ba dan kasuwa ba saboda kan kun ga wani malami ya tsaya takara kar ku ce ya aka haka wannan takara takara duk bata da bambanci da sai da gwanjo da sauran abubuwa in kun ga wani malami ya bude wata rumfa a kasuwa yana kasa takin zamani kar ku ce to Allah ta malam ya akai kamaro masallaci ka zo na ah, to kai ya akai kamaro masallaci ka zo kasuwa <laughs> a kana da mata shi bai da mata ba ya ce fa ne duk annaba suna cin abinci in ji Allah shi yasa duk wanda ya ce muku bai cin abinci in kun bincika sai kun gane ƙarya yake akwai wanda ya taba zuwa ya ce bai cin abinci ashe can karkashin adakashi an yi bakon malami ga rawani ga carbi wai bai cin abinci ai ta kawo abinci ya kici ashe karkashin adakashi can kilishi ne a kwance da wani da garin rogo da wani da kakken kuli sai ya bari ba kowa a kusa ya ɗebo kilishin nan ya ruburbuɗa ya ji garin kwaki ya overdose na ƙarago sannan ya kora sannan ya sha ruwa da an kawai ja mu auliya wani Allah ba mu cin abinci ba mu cin abinci ba mu ci ai mu akwai wanda ya je wani gari shi kuma wai bai cin abinci aka kawo masa abinci abinci ne ko ta ina kula kula langar abinci ta fi arba'in ya ce ai mu wani Allah ba ma cin abinci aka fara Allahu akbar Allah ya kara wa ba cin abinci ba ma cin abinci